This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safe yau Litinin shida ga watan Mayun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha tattaunawar kwance damara tsakanin Isra'ila da Hamas ta sake cijewa. 'Yan sandan Isra'ila sun kai samame wani otel inda gidan talabijin na Al Jazeera ke amfani da wani ɗaki a matsayin ofis na wucin gadi. Sannan Rasha ta kai hari a yankunan Donetsk da Kharkiv da ke gabashin Ukraine da ya hallaka mutane uku baya ga wasu guda goma sha bakwai da suka ji raunuka. Tsakanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji dalilan wani taro da jami'ar Gusau ta shirya don yin alfahari da irin gudunmawar da shahararren mawaƙin Hausan nan Sa'idu Faru ya yi a fannin adabin Hausa. Ya yi abubuwa da dama waɗanda na cicciɓa sarauta suka muhimmantar da ita suka muhimmantar da sarakuna suka muhimmantar da dauloli ta fannin abubuwan da ya yi da kuma salalin magana da abubuwan da ke cikin hikimomi na waƙoƙinsa. shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawan najeriya ya yi kira ga hukumar da ke kula da farashin kayayyaki da ta ƙara sa ido wajen gudanar da ayyukanta ga dalilin da mai sayar da gero ko mai sayar da dawa zai kasa kayansa da yadda kasafin dala yake ba bai kamata ba To duk rana irin ta yau litini sarfilu Hashim Gumal yakan shigo da shirin ciki da gaskiya. Kuma wannan makon za mu kawo muku maimacin shirin da ya gabata wanda ya yi nazari akan batun tuhumar bada toshiyar baki da ake yi wa shugaban mu yadda Allah na jihar Adamawa. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. har zuwa jiya lahadi isra'ila da hamas sun kasa daidaitawa kan yadda za su kawo ƙarshen yakin da suka shafe watanni kusan bakwai suna yi a gaza wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane baya ga tilasta falasinawa sama da miliyan guda barin muhallansu bayan da aka kasa samun rahoton ci gaba zuwa jiya lahadin tawagar hamas ta bar tattaunawar da ake yi a al'ahira wadda masu shiga tsakani daga Qatar da Masar ke jagoranta don su gana da shugabanninsu. Tawagar za ta koma alƙahira gobe talata. Tun da farko dai shugaban Hamas Ismail Haniye ya ce kungiyar mayakan Falasɗinu ɗin na buƙatar cikakkiyar tsagaita wuta yadda za ta kawo ƙarshen abin da ya kira zaluncin Isra'ila a kuma tabbatar cewa Isra'ilar za ta janye daga gaza yayin da kuma hamas za ta saki mutane 100 da ta yi garkuwa da su isra'ila ta saki ɗaruruwan falisɗinawa fursunoni da ta garkame a halin da ake ciki kuma jiya lahadi 'yan sandan isra'ila sun kai samame wani ɗaki na wani otal wanda gidan talabijin na aljazira mai hedkwata a qatar ke amfani da shi a matsayin ofis na wucin gadi bayan da isra'ilar ta yanke shawarar hana kafar gudanar da ayyukan ta a ƙasar a cewar wani jami'in gwamnatin isra'ila da majoyin aljazira ga kafar labarai ta reuters wani faifan bidiyo da aka saka a kafar x wadda a da ake kira twitter na nuna yadda wasu jami'an tsaron farin kaya ke kwance kayan dora kamarori a ɗakin otal ɗin da ke gabashin birnin Odis, waɗanda aka girke saboda yada shirye-shirye a cewar wata majiyar aljazira a wani bayani firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi shelar yanke shawarar rufe ofishin aljazira da ke birnin kudus ba tare da bata lokaci ba hare-haren jiragen saman rasha sun bararraka yankunan donetsk da kharkiv da ke gabashin ukraine suka halaka mutane uku baya ga wasu goma sha bakwai da suka ji raunuka a cewar wasu jami'an yankunan jiya lahadi yayin da kasashen biyu ke bukukuwan lahadin ista na daɗaɗɗiyar ɗariƙar orthodox rasha ta yi amfani da wani bom mai linzami wanda ake harbo shi daga jirgin sama gwamnan yankin kharkiv oleg sahihu ya rubuta a kafar telegram cewa rasha na yawan amfani da wannan makami mai matukar arna ya kuma ce wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai kan birnin kharkiv ya raunata wasu mutane shida ciki har da wani ɗan shekara tara. Madalla kafin mu kawo muku sauran labaran zamu buɗe taskar rahotanninmu daga yankin arewa maso yammacin Najeriya inda jami'ar tarayya ta Gusau ta gudanar da taron ƙasa da ƙasa na wuni biyu a garin Gusau don ɗabbaka adabin Hausa da al'adu. wakilin muryar amurka sani malumfashi ya ruwaito cewa sashen harsunan najeriya da al'adu ya shirya taron inda aka duba wakokin sarakuna na makaɗa sa'idu faru taron da ya gudana ne a harabar jami'ar to amma aya tambaya shine Shin mike makasudin wannan yankuri da jami'ar ta yi? Kwararren masanin waƙoƙin Hausa ɗan madamin birnin magaji Malam Ibrahim Muhammad ya amsa wannan fatawa. To alhamdulillah abin da muke so mu mu shine wato taskace a dabaru ko wasu ayyuka waɗanda wannan mawaƙi ya yi wa adabin hausa wato makaɗa sa'idu faru abinda muke ƙoƙarin yi shine mu fito da irin abubuwa waɗanda ya yi wa adabin hausa a lokacin rayuwarsa ah. kuma sai muka danganta wannan aiki nasa da babban ubangidansa marigayi mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammadu macidu za ka ɗan iya ɗauko wani kaɗan daga ciki eh wato abin da muke ƙoƙarin yi kamar yadda na faɗa shine samar da wani kundi a ƙarshen wannan taro wanda zai yi lamura na rayuwar shi wannan bawan Allah da abubuwan da ya yi wa adabin Hausa ta fannin waƙoƙinsa ka san shi makaɗin sarakai ne mm. don haka ya yi abubuwa da dama waɗanda na cicciɓa sarauta suka muhimmantar da ita suka muhimmantar da sarakuna suka muhimmantar da dauloli ta fannin abubuwan da ya yi da kuma salalin magana da abubuwan da ke cikin hikimomi na waƙoƙinsa da abin da ya shahi rayuwa harka bunƙasa al'umma. Wato ya haɗa kamar irin zamban da sukan yi. Eh, kaga wannan kenan duk yana cikin abubuwan da na shahi bunƙasa adabi. Salon magana, karin magana, zamban baici yabo zuga kaga duka ai eh. tubulla ne a cikin wakoki na sarauta don ita waka sarauta ba ta shika in ba tare da irin waɗannan abubuwa da muka ambata ba. Cikin takaitaccen wasa shugaban taron Farfesa Aliyu Muhammad Banza magana ya game da matsayin Hausa a harsunan kasashen duniya. Domin babu harshen da ya kai harshen kasa a duniya. Cikin harsuna dubu bakwai ɗari biyar da muke zuwa a duniya yau Hausa ita ce harshe na goma sha ɗaya. kenan ai inda fahimta da kula ba da musu ba dole ma'aurin iya a ce mishi baba shin komi sarakuna za su ce game da malam sa'ido faru mai martaba sarkin zamfaran anka shugaban majalisar sarakuna ta jihar zamfara alhaji a tahiru ahmad muhammad cewa a madadin yan na sarakuna na jihar zamfara muna nuna goyon baya ga wani tsarin aka yi da kuma jin daɗin mu da aka karrama wani hadikin mawaki a wannan jiha kuma a ƙasar hausa ina roƙon su profesa donza su ƙara zakulo sauran mawaka hawaye kuma lokaci ya yi da kamata a yi abubuwa a rubuce a basu kamin su ɓace mai martaba sarkin katsinan gusau shine ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi dr sa'ad abubakar ga abin da ya ce ina jin daɗi da yake allah shi ka bada basira kuma allah ya bashi basira ka ji bayanan da aka bada a kan shi duk abubuwan da aka faɗa haka suke kuma muna yara ne lokacin ma da yake waƙoƙi ba har yanzu har gobe muna alfahari da shi kuma muna jin daɗin waƙa mutum biyu sun samu kyautar naira miliyan biyu sabili da sun amsa tambayoyi daidai shi sa'idu faru yawa mai alfarma sarkin musulmi marigayi muhammad bacido san sha malumfashi murai amurka daga gusawa najeriya a gaida na malumfashi da wannan rahoto muryar amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin washington dc ga kashin labaran duniya na biyu To Aisha wasu mazauna gefen birnin Nairobi na tayar da jijiyoyin wuya kan abin da suka kira gine-gine na benaye barkatai da akasari canawa ke yi a unguwanninsu. A shiyar Kilamani da ke gefen birnin Nairobi kasar Kenya, 'yan wurin irin su Jetik Sai na tunanin mataki na gaba don tsaida abin da suka kira gine-ginen da ake yi a unguwanninsu ba bisa ka'ida ba. we are suffering from now is unplanned construction. Ta ce da muke fama da shi yanzu shine gine-gine barkatai. Idan ba ku da lambatu, ba ku da hanyoyi masu faɗi, ba ku da 'yan kwana-kwana, ba ku da isassun makarantu, ba ku da asibitoci, da kuka sa gaba kawai shine gine-gine ba bisa ƙa'ida ba, to akwai fa matsala. A ƙarshe, an umarci wuraren haƙar ma'adinai da dama a jamhuriyar niger waɗanda canawa ke tafi da su da su dakatar da aiki na wucin gadi bayan da dabbobi da dama suka sha gurɓataccen ruwa a wurin suka mutu abinda wata hukumar ƙasar ta gaya ma afp kenan makiyaya sun ɗora laifin mace-macen dabbobinsu kan mahaƙar ma'adinai ta sahara sarl suna masu cewa in ba haka ba yankin bai fama da rashin ruwa ko wata annoba mun kira gawurtaccen koko mun kirga gawarwakin dabbobi 24 cikin kwanaki biyu a ƙarshen watan afrilu a ƙarshe mun gano cewa mace-macen dabbobin na da nasaba da wani sinadari mai guba da ke cikin ruwan da wuraren haƙar ma'adanan ke zubarwa a cewar yusuf hussain sarkin tamanit ɗaya daga cikin ƙauyukan da abin ya shafa. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu za mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. A ci gaba da kawo muku tattaunawa akan halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya yi da shugaban kwamitin kuɗi a Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Muhammad Sani Musa. Hafiz ya yi tambaya akan rashin cika alkawarin da gwamnatin kasar ta yi na farfado da matatar mai na fatakwal duk da cewa wa'adin da ta bayar ya kare sai ya ce. eto eh to wa'adi ya cika ba su fara aiki ba amma ni ina da tabbas cewa kamar yadda shi shugaban nnpc ya yi kyare ga mana da muka kira shi a majalisa ya ce lalle lalle za su yi aiki to mun kafa ido mu gani in suka yi aiki alhamdulillah najeriya za ta samu jin daɗi a cikin haka amma ba su yi ba sai mu rike shi rike shi responsible saboda shi ne ya kamata ya fito da gaskiya cikin al'amuran da ake yi a can na biyu in ka dubi abinci shugaban kasa ya ce ba za a shigo da abinci ba muna da halin da za mu noma abinci a jihar a kasanmu wanda yake kwanakin baya shugaban kasa ya je jihar Niger inda ya kaddamar da traktoci da yadda shi mai girma gwamnan jihar Niger ya dauki hanyoyi da zai sa tattalin arzikin Najeriya ta gyaru ta hanyar noma wannan in shige muna ba shi goyon baya kuma abu ne da ya kamata kowace jiha a najeriya ta ɗauki haka kan mu bar komai mu ce muna sa ido ma gwamnatin tarayya ta mana to amma ku daga bangaren ku kayi maganar noma wanda yanzu haka ga damuna tana shirin faduwa kuma an amince da kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2024 ko akwai wasu tsare-tsare da kuka bujiro da su da shirye-shirye a cikin wannan kasafi domin sauƙaƙawa al'ummar najeriya a cikin kasafin kuɗi da aka yi an an ɗauki matakai da yawa da za a gyara al'ummar noma a najeriya wanda za a tallafa ma manoma da kayan noma kamar su takin zamani da iri da za su shuka to wa'annan hanyoyi da gwamnati ta ɗauka hanya ne da na tabbatar cewa za ta taimaka kaga a baya akan ce za a kawo takin zamanin nan sai kaga an riga an shiga lokacin ruwa sosai wa lokacin da ko da an sa takin nan ba wani amfani za ta yi ma nan ba ma wato ba a kawo shi akan lokaci sai har damuna ta faɗi kenan ma wato amma yanzu haka yadda nake ma magana akwai takin nan a Najeriya kuma na tabbata shugaban kasa ya riga ya ba da dama wa Central Bank su sake wa ma'aikatan gona ma'aikatan gona kuma na tabbata a yanzu sun fara tsara kasafin raba ta ga duk jihohi ma manoma so wannan hanyoyi ne da na san cewa in aka yi za mu samu bunƙasan amfanin gona a shekara mai zuwa amma kana ganin yadda yanzu al'amura musamman kayayyakin abincin suke tsada sosai wanda aka danganta wato a hawa farashin kayayyaki a bisa alkalman da aka fitar na baya bayan da ya kai sama da kaso talatin a najeriya kana ganin za a samu sauki a nan kusa kuwa eh to yanzu ma an fara samun sauki saboda an ka dubi farashin shinkafa da sauransu zaka ga ai suna dawowa kasa musamman da aka shiga lokacin ramadan lokacin azumi za ka ga buhuhunan shinkafa masara gero ya dan sauka to kuma muna sa ran su masu kula da farashi na kayayyakin abinci a kasuwa na nufin kamar consumer protection na fatan za su shiga su yi aikin su yadda ya kamata domin ban ga dalilin da mai sayar da gero ko mai sayar da dawa zai kasa kasafin kayansa da yadda kasafin dala yake ba bai kamata ba Muhammad Hafiz Baballe kenan a wata tattaunawa da shugaban kwamitin kuɗi a majalisar Najeriya sanata Muhammad Sani Musa akan tattalin arzikin Najeriya. To kada dai a sha'afa ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan ana iya sauraron mu a Nijar a tashar VOA Africa mita 200 zangon FM. a koda yaushe ake so kuma ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kazalika ana iya bibiyar mu adireshinmu na facebook x da instagram yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 1 da minti 16 na dare ga shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu ɗaura kan batun zargin da ake wa shugaban ƙungiyar miyar Allah na jihar adamawa na karɓa da bayo kwamishinan 'yan sandan jihar toshiyar bai ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Masu sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsaye gumi ya janyo kama shugaban kungiyar Meta Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal lawan ɗin Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'oji na amsan na goro daga hannun barayin daji yana kai wa kwamishinan 'yan sanda na jihar. Wannan labari ya kai ga kama Ja'oji har kuma aka buɗe bincike don tantance gaskiya da akasinta. rundunar da ta kama ja'oji don gudanar da bincike da zamman nesan ta kwamishina daga zargin kamar yadda a makon da ya gabata idan watakila mai sauraro na biye da shirin hakimin belal alhaji abakar murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya ba ne. babu wanda ya kawo maganar kwamishinan 'yan sanda a cikin wannan al'amarin malam lado ta magana cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba kwamishinan 'yan sanda an faɗe shi ne kawai an yi kiro ne kawai ya can ah, iya sani na na san akwai abubuwa da suka taso na maganar eh, mutane mu fulani da kuma wantar vigilante da aka samu yar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su a nan mutum muka ɗauki su muka ba su su mutanen wasu adama su ne shugabannin fulani amma na magana wai an ba da kuɗi ga shi chairman ne ko don ya zai ba da da kwamishinan 'yan sanda wannan ba daidai ba ne to wannan shine gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga sun ya kawo kwamishinan yan sanda babu sun kwamishinan yan sanda don a tabbatar da wannan maganan an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban eh, shi ya shirin dalil su mutanen mabba ne kyama an zauna an ko fahimci juna ba haka ba ne ka je da maganin. yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shugaban wannan kungiya ah, alhaji jawoji isa kan cewa ai an riga an mai kashin kaji ah, wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani alamari ba haka bane to shi ba da shi harkar rayuwa ta duniya da kuma shugabanci dama haka ta gada yi. dole akan aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba za a iya faɗa a kanka ba dan ya kawo kuma dole ka dauke shi na maganin yana kyaman ko shugaban kulani ko shugaban magwan na adamawa an faɗi abu a kansa ba ba tilas ne ka ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban kasa ba bai wuce ba ga shi faɗa ba akan social media ana faɗan a akan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ka kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka wanda kuma matsayin ka na shugaba sai ka ɗauke shi ni dai a iya sani na shi shugaban kula eh, ko makon na adama mutum ne wanda muka ɗauki kan namu na ƙasar da muka bashi aminsa wannan shi ne zan iya faɗa. wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shatifaɗi da ake ta yi abubuwa ne wanda suke tada da hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hamata iska musamman ga ga shugabannin kungiyoyi duba da cewa ku kuke jan ragamar shugabanci a matsakin gargajiya a jiha. Ko malam Lado da farko dai zai dauke wannan dama da bawa jama'a hakuri mutane sai hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya ya ka dama dole ne haka ya faru dole sai an haɗa kai an haɗa eh, hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu bakin zaren al'amari wannan shine shi shugabanci ina kira ga jama'a jama'a kasa kowa da kowa kowa zai kwatar da hankalinsa wannan shi da kira da gari da jama'a gaba daya kamar yadda aka ji hakimin belal ya karyata wannan labari tare da neman afuwa daga ja'oji duk da haka lauyan miyatta allah barista abubakar kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar bata suna yawa suna na barisa abubakar zubairu colonel dai gaskiya a na ni ne legal advisor na miyati allah kuma ni ne lauyan shi chairman na miyati allah alhaji oje isa jiya misali karfe goma sha biyu sai aka kira ni a sib akan cewa ai da na aka kira ni zuwa na can sai aka nuna mini post da eh, eh, akan maganan deformation of character akan maganan shi sarkin belel hakimin belel ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a hannu a mutane especially in ishu ya kawo kamar game da irin su shari'ar na kidnapping da wayansu yana karba kuɗaɗe yana kawo commissioner of police na adamawa state da aka nuna min wannan tangor kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni loya sai na tambayi chairman ga zargin da ake zargin ka akan a sai ni loyan ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi chairman na mi yatti Allah bai taba yayi wannan abu ba bai taba ya je ya samu commissioner of police ya ce masa gashi. shi na kawo maka abu bai taba ba shi aikinsa da yake yi in an zo akwai yadda zai yi settling akan wani ishu ya shiga ya yi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai sa ba zai tura ma police wannan kan haka aikinsa yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa a shi hakimin belel din ne ya sa aka kama waɗansu mutane wanda yana tuman su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuman su ya sa aka kama su ya sa yaron gidansa suka diki wa'ancan mutane har ɗayan ya rasu amma barisa mhm. eh, yanzu misali shi hakimin belel bayan kun je gabarin kwamishinan yan sanda eh. ya yadda ya zo gaban kwamishinan yan sanda ko bai zo ba yauwa da jiya kwamishinan of police ya faɗa cewa lallai laraba hakimin belel zai zo muka to muka duka muka jira zuwansa don shi ne ainihin wanda ya haddasa wannan abu mu ji a bakinsa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara abun ciyaman na mai Allah ya yafe masa ya yi kuskure ya yi karya da ciyaman ya gama na muka ce ai a matsayin mu loyoyi don in ka bata mutum suna don ka ce masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da ya hira akan cewa shi ciyaman yana karɓar kuɗi a madadin sunan da a madadin kwamishina yana kai masa ya kira yan jaridun ya yi musu bayani cewa maganganun da na yi akan ciyaman cewa ga ayyukan ayyukan da yake in nan karya ne kuma ina nema ya yafe mini haka ne ya kamata a yi amma shi ya tsaya akan cewa za mu haɗo karfe biyu da shi ya zo ya gaya muku ku 'yan jaridu cewa bayanin da ya yi ma 'yan jaridu cewa ga aikin ciyaman ja-oji nan kare ya iya zo to shi ne yanzu mu muna nema za mu san ciyaman ya neman hakkinsa kuma dole ne mu je kotu mu je mu je kotu ya zo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma ya zo ya nema gafara kotu ya sashi ya yi abin da muka nema ya yi dama ne abin da ya kamata a yi. To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar mai Allah Ja'oji Isa ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban kwamishinan 'yan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana. To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalamansa ko dai da kuka tashi a gaban kwamishinan 'yan sanda magana da ta susu ce da haka kenan koya. Abun da ya faɗa a gaban kwamishinan 'yan sanda ya gamsu. Yace zai za su je su rubuta su nuna duniya abun da suka faɗa ba haka bane mun gangara mun dawo gaban PPR Nguroje ya nana ta shewa shi zai faɗa zai nuna duniya abun da suka yi da ba haka ba ne abun da suka yi da kuskure ne na to su yin gani su yi kuma duniya ya gani. to yanzu eh, tun da kuka rabu a ofishin eh, 'yan sanda musamman gaban shi kwamishina ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba a yi komai ba. yanzu dai ba a yi komai da da ya ce mana za mu zo mu zanna shi a ah, shi tun da zaman da dan jaridu ne da dan jarida za a yi zaman ba zai zo ba na shi to shi kenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma duk dugun da yake yake aje a nemo shi ya faɗa ma duniya shi fa abun da suka faɗa din nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito kashe ƙarya ne sannan duniya ya yi dalalle ka faɗi da jiya ga abu da ka faɗa yau ka fito kashe ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba idan ina goda Allah ina goda annabi Allah ina goda shi poli na Adama Zadak don abun da ya sa ya yi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne duk ya yi bincike da kanci ya tabbata wannan abu ƙarya ne to abun da nake faɗa don Allah in ma ka tubi mutum to to to ka bi ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai yi ba bai kamata ba in ka in ka yi abun nan da ka kawai ka fito da wani kalma wanda ba ba shi bane wannan ba daidai bane don Allah ina rogo shi kuma ina goda shi kuma shi nan police har ga Allah don yayi tsakaninsa da Allah kuma yayi gaskiya don yau da da aka ga shi sai hakimin din ya fito ya ce wallahi ba haka bane gaban nan police ina goda ina Allah ina goda annabi Allah ina goda gaban nan police ni kuma ina nan in akwai wanda na karbi naira goma sa ya fito ya ya mai wane ka karbi naira goma na wallahi ni za mu yi yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba ba za mu amince ba don ya bata mana suna yanzu ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne. me za ka gaya wa ma magoya bayan ka musamman 'ya'yan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wani alabari kusan ma zai shafi kungiyan ku a matsayin ka na shugabanta na jiha. abun da zan gaya musu kowa ya kwantar da sa ya hakuri wannan abu ƙarya ne wannan abu ba gaskiya bane ne tunda rana daya tak abun ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban kwamishinan polis ya zo ya faɗa ƙarya ne to Allah kowa ya yi haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su yi haƙuri. masu raro kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata. za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku sauraro. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adama Salisu Garba Lado da ya taimaka wajen muku wannan shirin. nisar Sarfil Hashin Gumel ke cewa kuma kasance lafiya. To an gaishe ka abban iro. Kafin mu karkare shirin yanzu ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen har zuwa jiya Lahadi Isra'ila da Hamas sun kasa daidaitawa kan yadda za su kawo ƙarshen yakin da suka shafe watanni kusan bakwai suna yi a Gaza wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane baya ga tilasta Falasɗinawa sama da miliyan guda barin muhallansu. Hare-haren jiragen saman Rasha sun bararraka yankunan Donetsk da Kharkiv da ke gabashin Ukraine suka hallaka mutane uku baya ga goma sha bakwai da suka ji raunuka a cewar wasu jami'an yankunan jiya Lahadi yayin da kasashen biyu ke bukukuwan Lahadin Ista na daɗaɗɗiyar ɗariƙar Orthodox. An umarci wuraren haƙar ma'adinai da dama a jamhuriyar Niger waɗanda canawa ke tafi da su da su dakatar da aiki na wucin gadi bayan da dabbobi da dama da suka sha ruwa gurɓatacce a wuraren da suka mutu abinda wata hukumar ƙasar ta gaya ma AAP kenan. makiyaya sun ɗora laifin mace-macen dabbobinsu kan mahaƙar ma'adinai ta sahara sarl suna masu cewa in ba haka ba yankin bai fama da rashin ruwa ko wata annoba mun girga gawarwakin dabbobi 24 cikin kwanaki biyu a ƙarshen watan afrilu a ƙarshe mun gano cewa mace-macen dabbobin na da nasaba da wani sinadari mai guba da ke cikin ruwa da wuraren haɗar ma'adanan ke zubowa a cewar yusuf hassan sarkin wani gari da abin ya shafa masu sauraro shirin namu kenan na wannan lokaci yanzu a madadin ibrahim ka garba da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawi da ya shirya kuma ya bada umarni da charleston wanda ya sada mu da ku ni aisha mu'azu nake muku sallama مع السلامه